Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa labari da ɗumuɗuminsa. Sojojin Najeriya sun fusata akan 'yan ta'adda inda a yanzu za ku ji cewa sun tsafte 'yan ta'adda guda 120 a Borno ba da hararan da wato 'yan boko haram 'yan bindiga suka kawo sun kai hari abuja sannan kuma sun saki bidiyon wato mutanen da suka sace na jirgin kasa inda lamarin da ya kai ga ake magana tsige shugaban kasa muhammadu buhari saboda ƙasar nan tana cikin wani mawuyacin hali na rashin tsaro inda a yanzu sojojin najeriya bisa da da suka yi kan wato fishi akan 'yan ta'addan suka danna suka kutsa inda suka gwabza a yanzu sun cafke mutum 120 a cikin wato waɗannan 'yan ta'adda da suke barno sannan kuma sun karɓo 'yan matan cibok guda uku a cikin wato waɗanda aka kama masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi na nasarar da allah ya bawa sojojin najeriya akan wasu 'yan ta'adda a barno, inda 120 aka murƙushe su ga cikakken rahoton Mai saurare idan ba za ka manta ba a satuttukan nan ga baki ɗaya tun lokacin da aka saki bidiyon waɗanda ake tsare da su na fasinjojin jirgin ƙasa na yadda ya ta'adda ke cin karensu ba babbaka har ma suke ikirarin sace shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kai hare-hare har a Abuja. Babu shakka an dai sako shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaba dangane da rashin tsaron Najeriya. inda a yanzu babu shakka kamar yadda sojoji suka ɗau alkawarin a basu sati shida to fa yanzu sun fara gwabzawa wajen fafatawa tsakanin su da waɗannan 'yan bindiga a yanzu yanzu muke samun wani labari daga jaridar bbc inda ta ce sojoji sun yi nasarar sake gano wasu 'yan ta'adda wato guda 120 tare da wato wasu 'yan matan ciba guda uku Rundunar sojojin haɗin gwiwa ta Operation haɗin kai a arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta murƙushe wasu 'yan ta'adda guda 60 da kuma cafke mutum 120 da ake zargin 'yan ta'adda ne wato a wani samame da suka kai a yankunan jihar Borno. Rundunar ta kuma ce ta yi nasarar sake ceto wato wasu 'yan matan Chibok guda uku da Boko Haram ta sace daga makarantar sakandaren mata ta Chibok wato a Borno tun a shekara ta 2014. kwamandan rundunar manjo janar christopher musa da ke yi wa wato 'yan jarida ƙarin haske kan ayyukansu a hedikwatarsu da ke maiduguri ya ce jami'ansu na ci gaba da ƙoƙari da katse wato duk wata hanya da mayakan ke samun taimako daga makamai sannan suna samun nasarar cafke mutanen da ke wato aiki da mayakan wajen kai musu abinci wato da sauran kayayyakin amfaninsu wanda suke amfani da shi wajen kai su 'yan matan da aka ceto tsakanin mutum 27 ga watan yuni zuwa wato 25 ga watan yuli sun hada da wato rose Beatrice da kuma wato karuna luka da ke dauke wato da jariri sai kuma wato hannatu musa mai yara guda biyu A watan Afrilun shekara ta 2014 ne dai mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da 'yan matan guda 276 daga sakandaren kwana ta Chibok. Galibinsu a wannan lokacin shekarunsu yana tsakanin wato 16 ne zuwa 18, amma a yanzu shekarunsu sun haura haka idan ka lissafa yanzu yarinyar za ka same ta tana da shekara 20 da wani abu. Babu shakka dai wannan nasara ce daga Allah za mu iya cewa tunda wato har sojoji suka fara wannan murkushe 'yan ta'adda. Haka zalika ya kamata 'yan Najeriya mu ƙara yi wa wato sojojin Najeriya addu'a wajen samun nasara akan faɗan da suke da 'yan ta'adda. sai dai a wani bangaren kuma idan an kawo irin wannan rahoto wato na yadda sojoji suka samu nasara sai ka ji jama'a suna cewa karyar banza ce babu wata nasara kawai propaganda ce wanda komo a gidan jaridan nan wato idan muka kawo labarai sai ka ji wani yana cewa karyar banza kuke faɗa kuma ba wai mu muka zauna muka tsara abin ba a'a rundunar sojoji ce ta sanar da abin kai kuma kana zaune a gida sai ka karyata abin saboda dai rashin tsaro da ya ta'azzara bai kamata mutane ku ringa karyata abu directly ba ba tare da kun ga zahirin gaskiyar abin karya ba ne ba a zahiri babu shakka wannan nasarori da sojoji suke samu a yanzu sai dai mu ce Allah ya ƙara ba su nasara duk da dai a yanzu matsalar tsaron da take fama a Najeriya abin da ya sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin ko ajiya mun kama ku rahoton yadda 'yan ta'addan 'yan boko haram suka kai hari can zuma rock wato shingen binciken sojoji inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi kuma haka zalika ko ajiya gabanin ta da wato sallar juma'a ma a jihar kano akwai wato 'yan bindigar da suka zo suka yi hari a wato zanwan wato hedikwatar 'yan sanda dudade da da suka yi harba-harban sun hau ababen hawansu sun gudu har yanzu dai a dai jihar kanan an sa matakan tsaro saboda shirin ko ta kwana da dai sauran irin gurare-gurare dai da ake fama da irin wannan abu muna roƙon allah ubangiji ya mana maganin wannan matsala su kuma shugabanninmu da ake shirin sake zaɓe nan da shekara ta 2023 mai zuwa wata goma allah ubangiji ya ba mu nagari ya ba mu ikon tsayar da zuciyar mu guri ɗaya mu zaɓi wanda muke ganin zai kawo mana mafita allah kai mana zaɓi na alkhairi